mata ji mana bismillah zo da akwai wani dan magana nake son yi kiwa ke mana ke kira Ina cewa ki matso kina wani kin matsawa da kin yi asara wallahi. Asara ne. Switch. Daga san da ka bari ka gana ta hudu kun zaka ce mun nayi asara? Ba za ki gane. A'a, ni na gama kamar na san ki. Wallahi ba ni bace. A Dubai last week da muka hada wani supermarket. Wallahi ba ni bace. Look so familiar wallahi. Kin san mu ina international business ne duk wani part part din karfe nan na jirgi da ake shigowa da shi mu muke shigowa da shi. What? Okay. so motocin gidanmu gaba ɗaya masu samu matsala wannan ma motan ta wani mai gadin gidanmu ne na ba zan ɓata lokaci ba na ce ba dan fito da ita dan huta hello ya magana odan kayan nan ok ok ok that's wow so za ki ban nan baki saboda gaisawa kwana biyu ba yawa ala ga baka ina dan je zan tafi masallaci ne na ga in bar ma mashin ɗinka a bakin shago na kwanta da kawo ina ajiya mashin din na ba kowa a gun sai a ɗauke ma dan unguwar nan ta ba kyau bane da ita kana oh, aje abu sai ka neme shi ka rasa yasa na ce gwanda yanzu nan na aje ma kai ka mashin ne na shigo mota a cikin ga abun da ya man ajiya nan kuma ita na kawo to ni dan dan masallaci ne an kira oh, sallah oh shit a ba shi bacci ai ah. ka Ina mu mai da ashe mashin ne na kare domin ƙarya cewa mota ce ta ka? Kai da mun makaryaci ne mu guda biyu nake da shi mashin da mota ne. Wannan ce mashin din? Ina zuwa. Malam lafiya ka zauna mu akan mota? Eh? Lafiya ka zauna mu akan mota? Kamar sauka mu a motar Allah. What? Je ka ce duwawan buri duk ka ka goge mu mota. Double sorry. Double sorry dan ko da mamari. Kuma za mu daga cikin motar Allah. Jin da ka goge mu mota. irin kuni ake haje mota za gafara irin kuni ake haje mota ku kuna kuna sace barayin banza barayin kin gane baby kin gane baby baby ki wata da hankalin ki har kawari bai ce haka ba na kwashi waya a caji na baka in ka ki maidawa awa uku kenan haba bangiji ya zaka maka ba mun yi da kai sai na dawo ba ba nin mara mu za a karba na ɗarin da kace zaka ban na zo za mu ɗarin ma babu na zo za mu haɗu kakka dawo na isa